بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد za mu tashi darasi na 121 a cikin karatunmu na aljami'u sahih na imam muslim ibn al-hajjaj annai saburi rahmatullahi alai a yau 30 da watan rabi'u sani hijira ta uku. biyar ga watan sha biyu shekara ta ɗari biyu da ashirin da ɗaya za mu tashi babu fadli ƙira'ati kul huwa ahad na'am bismillah alhamdulillah wa salatu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala wa man wala na'am amma ba'd fa yaqul al-musannif rahimahullah na'am babu fadli ƙira'ati kul huwa ahad na'am babun falalar karanta kul huwa ahad قال وهدمني زهير بن حرب نعم ومحمد بن بشار نعم قال زهير يتي حدثنا يحيى بن سعيد القطان دقا شعبة دقا قتادة دقا سالم ابن أبي الجعد دقا معدان ابن أبي طلحة دقا أبو الدرداء daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shin ɗayanku zai gaza zai kasa ya karanta kusulusun alkur'ani a cikin dare ɗaya sai sabai suka ce ya rasul sai suka ce to ya ta yaya zai karanta sulusun alkur'ani sai ya ce ya ce kulhuwallahu ahad tana yin daidai da sulusun alkur'ani hmm. wani hadisin shi ma min afradi muslim ko? Hmm. tufatul ashraf na'am na'am al-bukhari hmm. bari mu gani kun san wato shi wato inda asalin hadisun abu inda abu darda ne ai shikenan ma'adan ma'adan ko ma'adan da abu darda wato abinda zai maka kat shine tufatul ashraf ba ka sai mu taqlidin muallifun آه، المحققين نعم خالد ابن معدان وهو وهم عن أبي الدرداء في ترجمة معدان ابن أبي طلحة نعم معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء ميم دال تاء حديث من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف أنا فأفطر معدان ابن أبي طلحة حديث من حفظ shi ne gashi na zo musnad din ma'adan ibn abi talha an abi darda hadithu fi fadli sujud fi tarjamatihi an sauban hadithu aya ajizu ahadukum an yaqra fi laylatin thuluth alquran alhadith mim fi salah an zuhair ibn harb wasin ya al fi amal al-yawmi wal layla ba cikin bukhari wanne ne yace maka ah, raqmul hadith nawa دبو بيرد شاجر شنو نحوه ايه هاتو شي كلام با با با اه تو ما بديو ايوا شي كلام مسلم ني نعم قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم نعم قال اخبرنا محمد بن بكر نعم البرساني قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه نعم وهي حول إسنادي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم قال حدثنا عفان عفان ابن مسلم الصفار قال حدثنا أبان العطار أبا أبان ابن يزيد العطار جميعا عن قتادة دكانون صدق قتادة دي إن بصرة دي ده وانا إسنادي a cikin a nasu hadisin a daga faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya kasa alƙur'ani kashi uku. Sai ya sanya ƙulhu ahad juz'i daga cikin wato juz'an alƙur'ani, wato kashi daga cikin kasan alƙur'ani. Shi ne Shekul Islam Ibn Taimiyya ya bayyana a cewa shi alƙur'ani ƙisso shi ne da hukunce-hukunce da a tauhidi mm. su ne kaso uku ɗin abinda ya danganci tauhidi to shi ne ulhuwallahu ahad don babu komai a cikin tafi tauhidi mm. sai kuma alkisas wannan ya haɗa na da da zai zo daga baya har ranar lahira duk abinda ya danganci wannan duk yana daga cikin alkisas sai kuma al'ahkam to su ne ɗin a kasa-kasan guda uku na'am ita ce kadai surar da take babu komai a cikinta sai sifar Allah haka zalika ayatul an ayoyi ne a azamu aya ita ce ayatul kursi babu komai a cikinta sai sifar Allah tauhid na'am na'am da yaqub ibn ibrahim ad-dawraqi dukkaninsu daga yahya shine al-qattan ibn hatim yace حدثنا يحيى بن سعيد نعم قال حدثنا يزيد بن كيسان نعم قال حدثنا أبو حازم أبو حازم سلمة بن دينار كوكما مولا مولا أز الأشجعي يعني ونيني إيه سلمان أبو حازم الأشجعي مولا أز الأشجعية عن أبي هريرة قال daga abu huraira ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shudu ai ku taru domin ni zan karanta muku sulusun alkur'ani sai wanda suka taru suka taru sannan manzan Allah sallallahu annabin Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito sai ya karanta kulhu Allahu ahad sai na ya koma gida sannan ya shiga sannan ya shiga sai sashen mu yace ma sashe inni ura hadha khabarun ja'ahu min as-sama'i ni ina tsammanin wannan wani labari ne ya zo masa daga sama zaka allazi adkhalahu wannan shine ya shigar da shi makarar sallallahu alaihi sannan annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ya ce inni hakika ni na gaya muku zan karanta muku sulusun alkur'ani to ku tattaro hankulanku ku ji hakika ita tana daidai da sulusun alkur'ani don kaga irin wannan aika ga dole a rike ta kamkam a ce kanta kawai ya fito ya sanar ya koma sannan kuma ya fito ya fassara na'am wasil ابن عبد a'la ابن هلال al-asadi القاسم qasim محمد الكوفي قال أبو حاتم صدوق ابن حجر يتي ثقة قال حدثنا ابن فضيل نعم محمد ابن فضيل ابن الزكوان عن بشير أبي إسماعيل دقى بشير بشير دي أبي إسماعيل بشير ايه بشير ابن سليمان الكندي أبو إسماعيل الكوفي واحد الحكم ابن بشير إنا تقريب ده الله ده هكا هكا يمك الضبط نداء تعايم ضبط إيدا بشير بشير ابن اسم أبو إسماعيل بشير ابن سليمان الكندي الكندي الأسلمي أبو إسماعيل الكوفي والد الحكم ثقة يغرب من التاسعة بأي ضبط انصباء بأي ضبط انصباء أما آه، آه، آه، بشير إني دنيا كاو باب بشير مصغر إيه، بشير لي ابن حجر يا ضبط انسباء بشير ابن سليمان ابن سليمان أبو إسماعيل الكوفي idan kun yi saɓani bari ikma wato tafsirul muntabi na ibn hajar shine yake warware wannan rigimar ko ikmal ikmal al-ikmal al-ikmal na ibn makula akai dariya sunan ne baka dariya لابن ماكولة الإكمال في رفع في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف ماكولة ماكولة إيه haka ne إيه نعم باء الحمزة باء الحمزة لام ألفني لام كولا eh a unguwar shi ne makula ai ba larabci ba ne makula a wannan ba larabci ba ne abin mamaki bai kawo shi ba a nan ibn hajar hmm, watakila saboda shi ne al'asul hmm, shi sa bai kawo bushayar ɗin ba إكمال وبشير ابن سليمان أبو إسماعيل النهدي عن أبي حازم وإكرمة والقاسم ابن شفوان راى عنه الثوري وابن عيينة ووكيع وأبو نعيم duk wannan duk bashir bi fathil bani sannan gama da ya gama da su kuma sai ya zo ya yi bushair bi zammil ba hmm. a su waɗansu kuma ne su ne daban hmm. na'am na'am daga abu hazim daga abu hurairah radiyallahu anhu salman na'am خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا وجم يتي zan karanta muku sulusun alkur'ani sai ya karanta ƙulhu Allahu ahad Allahu samad har ya gama ta a ga cikin wancan hadisin da ya ce da faƙara a ƙulhu Allahu ahad wannan ya nuna sunanta kenan na'am Ala daga na ibn Abdulrahman ibn Wahab. Na'am shine ibn akhi ibn Wahab. yace baffa na Abdullahi, Abdullahi ibn Wahab. Na'am. Ala daga Amr ibn al-Harith. al misri Daga Sa'id ibn Abi Cewa abur rijal. محمد ابن عبد الرحمن محمد ابن عبد الرحمن حدثه عن امه يا مسا حديثي daga mahaifiyarsa amra binti عبد الرحمن yar abdun bint amra عبد الرحمن al-ansariya وكانت في هجر عائشه في ta kasance tana cikin renan aisha hmm, hijri na'am na'am zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi sallallahu alaihi wasallam an aisha ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga aisha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba aka rajulan ala sariya ya tura wani mutum a cikin wato ya tura wani mutum wajen yaƙi akan wato jama'a na wato wanda za su kai hari ya kasance yana karanta ma sahabbansa a cikin sallarsu sai ya cika karatun da kulhu wallahu ahad yayin da suka dawo sai aka ambata wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ku tambaye shi don me yake yin wannan sai suka tambaye shi sai ya ce domin ita sifar Allah ce ar-Rahman na haka ni ina son na rinka karatu da ita sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ku ba shi labari cewa Allah yana son sa to ga wannan ba za a sani ba sai da wahayi na'am amma wannan ya nuna irin ya nuna wato wajihin falalata cewar ta kunshi sifofin Allah ar-Rahman to don haka kuwa suka ta samu wannan falalata akan wannan ne ibn taimiyya rahmatullahi alaihi sai ya fitar da ayoyi ayoyin sifat ayoyi da suke ambatan sifofin Allah a cikin wannan wannan majmu'a din wadda take bata cikin wadda take bata cikin alfatawa wannan mujalladin ar-rasail ya take ba majmu'atul rasail ba wannan wanda aka yi kwanan nan ta littafan ibn taymiya ya take da suwani ina da ita juz'i tara a ciki a wajen ta'alikinsa akan wannan hadisin sulusul qur'an yi fitar da irin su ayoyin irin su farkon suratul hadid farkon suratul hadid sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi wa huwal azizul hakim har ya zuwa ga wa in yuliju layla fi nahari wa yuliju nahara fi layli wa huwa alimun bi dhati sudur har zuwa nan da karshen sura da karshen suratul hashr wallahu alladhi la ilaha illa hu eh, da ya dai ka kawo su irin su wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu ya kawo su ya fitar da su ayatu sifat na'am a'a ya kawo wato ayoyin da suke kawai sifofin Allah kawai suke fada eh, eh domin sun kunshi falala saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada akan kul huwallahu ahad hmm. eh da duk wanda duk wanda yake wato san Allah din ai ne ya sa shi yake yawan karanta ta to kuma Allah ya karba daga gare shi Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana son sa hmm. na'am babu fadlin qira'atil mu'awwidatayn babun falalar karatun surorin nan na neman da wato na neman kariya guda biyu al mu'awwidatayn a mu karanta wannan babu ai hadisai biyu ne ai ko قال حدثنا قتيبة بن سعيد نعم قال حدثنا جرير نعم عن بيان دقا بيان عن قيس بن أبي هازم دقا قيس بن أبي حازم حازم عن عقبة بن عامر دقا عقبة بن عامر قال يجي الجهني كو يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Shin baka ga waɗansu ayoyi ba da aka saukar da su a cikin daren nan ba a wato ba a ba a samu ba a ga kamar su ba da ɗai. Kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas. wannan shi ma tafarrada bihi amma wanda ya gabata hadisin na ba'athar rajulin alasariya wannan huwa fil bukhari muttafaqun alayhi muhammad ibn abdurrahman an ummihi amrata bint abdurrahman na'am قال وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير نعم الحمداني قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن خالد dan shine yake daga Qais ibn Abi Hazim al-Ahmusi daga Uqba bin Amir ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce da ni an saukan min an saukar zuwa an saukar ko kuma an saukar zuwa gare ni ayoyi lam yura mithluhunna ba a ga tamkarsu ba da dai su ne al-mu'awwidhatayn sunan su kenan wannan ya nuna sunan su al-mu'awwidhatayn su su biyu din su ne qul a'udhu bi rabbil falaq da kuma qul a'udhu bi rabbin nas na'am قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع يا هول إسنادي قال وحدثني محمد بن رافع نعم قال حدثنا أبو أسامة نعم كلاهما عن إسماعيل بهذا الإسناد دكا ننسو دقى إسماعيل ابن أبي خالد دوانا إسناد تمكسى a riwayar abi usama daga uku ta bin amir aljuhani ya kara da ambatan nasabarsa sallallahu ya kasance yana da daga cikin wato maɗaukaka daga sahabban annabi sahabban muhammadu sallallahu alaihi wasallam mm, waɗanda ake girmama su mm, tunda sahabi ne sakana misr shi da ya shiga da ya je misra ya zauna alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik